hijira annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 1437 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri a wannan masallaci masjid qur'an a wannan gari na bauchi muna cikin suratul ma'ida sura ta biyar za mu tashi kan aya ta 65 Allah subhanahu ya mana bayani game da ababen da yahudawa suka yi game da ƙetare iyaka dangane da haƙƙin shi Allah subhanahu har hakan ya kai su zuwa ga siffata Allah subhanahu wata'ala da siffata tawaya da siffata kasawa Allah ya maida musu martani da cewa wannan sifar su ne suka siffanta da ita amma Allah yana nan mai siffantuwa da sifa ta kamala cikakkiyar sifa subhanahu wata'ala a wannan aya mun fahimci kaiwa mutuka wajen ƙetare iyaka na su yahudawa wanda hakan bai takaitu kan bayi na Allah subhanahu wata'ala ba har ma ya shafi haƙƙin Allah ne da kansa da yadda suka siffanta Allah da cewa Allah marauci ne hannunsa a ɗaure yake sannan kuma mun fahimta a wannan aya su da kansu yahudawa suna tabbatarwa da Allah subhanahu ta'ala sifofi ta yadda anan suka tabbatarwa da Allah sifar hannu subhanahu ta'ala. domin bayan za a yi a ce wane hannunsa a riƙe ke sai in ya zama yana da mai yana da hannun sannan za a gaya masu haka don haka magana su cewa hannun Allah a damke yake a rike yake wannan suna tabbatar da sifar hannu din ga shi Allah subhanahu wataala duk da su sun faɗa haka a babi na aibatawa a babi na zargi to amma sun san cewa Allah din ya siffanta da wannan sifa ne kamar yadda yake cikin littafin suna at-taura haka sai suka tabbatar da hakan kuma sai suka biyo baya da zargi ce wasu mai maghalula cewa a rike yake sannan kuma a wannan aya mun fahimci tsananin kwaɗayin yahudu game da abin duniya game da abin duniya kwaɗayinsu ga abin duniya da zirfafawa cikin haka wanda wannan shi ya bayu har suka yi suka siffanta Allah subhanahu ta'ala da cewa mai yana rowa da cewa hannunsa a damke yake hannunsa a rike yake domin baka cewa wane marowaci ne har sai ka yi har sai ka zanto kana son abin hannunsa sai bai baka ba sai ka ce masa mai marowaci amma idan abin hannunsa bai dame ka ba baka sa ido a kansa ba baka kwaɗayin ka samu to wannan ba zai dame ka ba balle har ka gano cewa shin wane marowaci ne ko mai kyauta ne tun da daman baya gabanka amma sa tsammani da kwaɗayin abin hannun sai zan to baka samu ba to na shi yake bayuwa wajen furta cewa wane marauci baya bayarwa baya kyauta don haka kwaɗayin yahudu game da duniya da wannan shi ya bayu suka siffanta Allah subhanahu wata'ala da wannan siffa ne kamar yadda Allah ce wal a harsun nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wama huwa bimuzahzihihi min al'adhabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'mal wallahi zaka sami su mafiya kwadayin mutane game da sayar rayuwar duniya su sami rayuwa mai tsayi to su ne kan gaba su suka fi kowa sannan kuma a wannan aya mun fahimci cewa yahudu marubuta ne su sun fata da siffa ta rowa shi yasa bayan da za a yi bai yahude ya maka wani abu wanda wannan abin zai baya zuwa ga ka samu kuɗi face sai ya fahimci zai lillinka abin da ka samu idan zai baka naira goma to yana tabbacin cewa zai samu naira ɗari ko naira hamsin sannan wannan goman za ta fita daga gare shi don haka wannan sifa su ce sifa ta rowa wadda kuma sifar rowa tana daga cikin sifofi mafi muni kamar da hadisi ya tabbata na jabi da da al-ansari wanda yana cikin littafin musnad al-imami ahmad bin hanbal da al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari bi sinad hasan sannan ya zo mawqufan matsayin magana ta abubakar bin siddiq radiyallahu an wanda yana cikin sahih al-bukhari manzo Allah yake cewa babu wata cuta mafi zantowar cuta irin cutar rawa Eh, idan mutum ya kamu da cuta ta rowa to lalle ya kamu da babbar cuta in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to da haka sai zama na su sun siffantu da wannan sifa ne ta rowa sannan kuma mun fahimta a wannan ayar halaccin tsine wa yahudawa alal itlaq ya halatta sai dai alat ayin wannan shine bai halatta ba ka kama wani bai hure da sunansa ga tsine masa to wannan bai halatta saboda ta iya yiwa watan wata rana yi mai ya dawo kan addinin gaskiya amma alal itlaq yahudawan gaba ɗayan su biduni ta'ayin wannan ya halatta mun fahimci ka cikin wannan aya sannan kuma a wannan aya mun fahimci tabbatar da asibab na abubuwa wato tabbatar da sababi na ababe mun fahimci haka cikin wannan aya da Allah ce wa li'inu an tsine musu sai ce bima qalu saboda abin da suka faɗa alba'u huna ba'u sabab ba'un ce li sabab wannan tabbatar da asbab abu kaza sababinsa kaza ne abu kaza sababinsa kaza ne su kuma asbab sun kasu kaso biyu akwai al-asbab shariyya sannan kuma akwai al-asbab al-kawniyya al-asbab shariyya shine kamar a ce aikin kirki da bawa zai aikata wannan sababi ne na na shigarsa aljanna kaga wannan sababin ne shari'iyyun ta fuskar shari'a yadda Allah ya umarce ka da aikata aikin kirki kuma ya bayyana maka wannan aikin kirkin sababi ne na shiga aljanna sababi ne na me na samun rahama ta shi Allah subhanahu wataala sannan kuma akwai al'asbabul kauniya sabuba na ababe wanda haka Allah ya kasantar da su ya hukunta su ya zartar da su an gani haka Allah ya riga ya tsara ya hukunta ta yadda wuta takan kona mutum an gani idan sanyi ya zo akan ji sanyi in zafi ya zo akan ji akan ji zafi waɗannan sababa ne da Allah subhanahu ta'ala ya zartar da su ta fuskar mai ƙaddara wasu da hukunta wasu subhanahu ta'ala to dukkan waɗannan sababa ɗin ba sa gudana ba sa wanzuwa sai ya ƙarƙashin mai nufi na Allah da zartar wasu cewa abu kaza sababi ne na samun kaza to dan kayi riko da wannan sababin bai baka damar samun wannan kaza din sai in Allah ya ya nufata ya yarda wanda wannan shi ya bayu hatta abubuwan da an san a tsarin abin da Allah ya hukunta ya kasance yawan zar sukan yi illa sukan cutar amma kuma sai Allah ya hana su cutar din yanzu wuta wanda ya fada cikinta ta game za ta yi me za ta kona shi haka ne ko ba haka ba to amma Allah subhanahu wata'ala kuma eh, sai ya hana ta kona mutum din domin nuni akan cewa su asbab ba sa bada tasiri a karan kansu a sai bisa Allah ya yadda tun daga annabi Ibrahim alaihi salam an jefa shi cikin wuta sai Allah ce kulla ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim muka ce ya ke wuta ki zanto sanyi kuma aminci ga annabi ibrahim alaihi salam abin nufi sanyin da yake ba mai cutarwa ba tunda akwai sanyin da yake cutarwa yake sanya illa yake kawo matsala sai Allah ya ce to ki zanto sanyi sanyin ba mai cutarwa ba kaga sanyi ai kishiyar me kishiyar zafi ne to abin da yake mai zafi wuta sai Allah ce ta zama sanyi kuma sai ta zama domin nuni akan cewa komai din yana gudana ne karkashin me yadda ta Allah da nufinsa haka abu muslim al-khawlani rahimahullah abdullahi bin suwaf kamar yadda aruna aim ya kawo cikin hilatul auliya a tarjamarsa ya sa'u matsala da sarkin lokacinsa saboda abin da yake gaya masa na gaskiya shine eh, khalid da haka sabani ya abu tsakaninsu ai sai sa a eh, tona rami eh, a zuba wuta a ciki a jefa shi abu musulman ne cikin wannan wutar kuma haka aka yi aka jefa cikin wannan wutar wuta bata kona shi ba ba abin da ta masa ba abin da ta masa domin nuni kan cewa ba abin da yake gudana sai bisa ne sai bisa iko na Allah subhanahu wataala ah, ya tabbata ibn al athir rahimahullah ah, cikin ah, usdul qaba haka da abul qasim at-tabarani cikin al-mu'jam al-kabir haka da Abu Abdullah al-Hakim cikin al kitabu ma'rifatu as-sahaba akwai safina maula rasulillah sallallahu alaihi wa ala wa sun fita tafiya cikin jirgi na ruwa saboda haka wannan jirgin sai ya yi ambaliya ya kifa da su da haka sai suka bata cikin jeji wannan ya yi can wannan ya yi can safina sai ya fado cikin wani daji sai ya gamu da zaki to kaga a bisa abin da yake gudana a bisa abin da Allah ya hukunta ya zarta ta fuskar mai kaddara wasa zaki yakan yi mai yakan ci mutum yakan hallaka mutum yakan kashe shi sai safina ya ce da wannan zaki ya kai zaki ni ne fa safina maula rasulillah saboda haka zakin sai ya kada bindinsa sai ya kuka sai kama tafiya abin nufi wannan kukan ne kiran safina yake akan ya biyo shi zai sa shi a hanyar da za ta kai shi zuwa gari da aka yi biyo bayan wannan zakin ya biyo wannan zakin suna ta tafiya har da suka zo wata hanya sai zakin ya kara yin kuka abin nufi yana masa ban kwana ga hanyar da in kami za ta kai ka gari kuma haka aka yi wannan nuni akan cewa komi yana gudana ne bisa abin da Allah subhanahu wata'ala ya ainihin zartar ya hukunta ya aiwatar ah, sannan kuma a wannan aya mun fahimci wato ainihin a ah, tabbatar da ah, cewa Allah yana da hannaye guda biyu wato hannayen da suka dace da shi subhanahu wata'ala sannan kuma a wannan aya mun fahimci yalwar ciyarwa da abinda Allah subhanahu wata'ala yake yi na raba alkhairansa da kyautukansa ga bayinsa cewa hakan ya kai makura wajen yalwa da kuma yawaituwa da ya ce mabasu tsatani sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa a Allah subhanahu wata'ala yakan ba da arziki da wadata bisa yadda ya ga dama ba bisa mai zaɓin su bayi ba ba bisa yadda suka so ba tare da cewa dukkan abin da Allah ya hukunta ya zartar ga kowane bawa zai samu na arzikinsa to zai samu ba abin da zai kuce masa babu wani abu da zai kuce bawa cikin abin da Allah ya hukunta cewa wannan rabanka ne za ka same shi kamar yadda ya tabbata hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu an wanda yana cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal bi isnad hasan ah, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa lalle mala'ika jibril alaihi salam wanda shine ruhul qudus ya busa min cikin zuciyata ma'ana ya kimsa mini cewa kowace rai ba za ta mutu ba har sai ta cika arzikin da Allah ya hukunta mata za ta samu duk abin da Allah ya hukunta bawa zai same shi to zai same shi kafin ya koma din ga Allah subhanahu ta'ala saboda haka sai manzo Allah ce ku ji tsoron Allah ku kyautata cikin neman ku zanto kuna neman halal ba haramun ba kada jinkirin zuwan arziki din ya doke ku akan me akan sabawa Allah ku ce za ku doke hanyar sabawa Allah wajen ku yi me ku tara wannan arziki din a'a abinda Allah ya riga ya hukunta ya tsara na arzikin to yana nan ga kowane bawa lokacin in yayi bawan zai samu wannan arziki gurgurdan abinda Allah ya tsara masa subhanahu wataala wannan bawan bawa ne cikin mutane ko bawa ne cikin aljani ko bawa ne cikin dabbobi dukkaninsu arzikinsu gaba ɗaya yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi da wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin ah, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim saboda haka arzikin bayi gaba daya a wajen Allah yake subhanahu wata'ala shine inna Allahu huwar razzaqu dhul quwwatil matin to haka abinda Allah ya tsara maka zai same ka na arziki zai same ka bisa yanda yaso shi yasa ce yunfiqu kayfa yasha sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa kafirai waɗanda suka bijirewa gaskiya suka kangare mata to dai yayin da wani abu ya sauko na alkur'ani maimakon su samu shiriya sai ya kara mai musu kafirci da bijirewa tunda za su kara mai kafirce masa su kara kangare masa kafirci su ga aya 100 ba da yake da kafirci su ga aya nawa ga aya 50 yayin da suka kafirce wa aya 50 sai aka karo ta 50 suka kara kafirce mata kaga me kafircin ya karu sabanin ko masu imani yayin da aka ƙara sako da wasu ayoyin imanin sai mai sai zanto ya karu ya da a sakamakon mai sun yi imani da waɗannan ayoyin sai aka ƙaro sai suka ƙara imani suka yadda sai ka gamsu cewa dukkaninsu daga wurin Allah subhanahu wata'ala suke sannan kuma a wannan aya mun fahimci wato an shi yin adalci ta fuskar yin hukunci ga mutane ta yadda Allah bai ce gaba ɗayansu ba sai ce da yawa daga cikinsu bai yi kudin gora ba ya ce gaba ɗaya sai ce a da yawa daga cikinsu nuni akan cewa cikinsu ɗin akwai mai akwai nagartattu akwai mutanen kirki to haka in za ka yi magana ta fuskar hukunci ga mutane sai ka yi adalci kar lalacewar mafiya yawa daga cikinsu ta sa ka yi hukunci cewa gaba ɗayansu babu mai ba mutumin kirki aka ce mafiya yawa ba masu kirki ba ne amma cikinsu akwai mai akwai ɗaiɗaiku wanda suke da kirki ah, sannan kuma mun fahimci cewa ah, yahudu suna da ƙetare iyaka a cikin haƙƙin allah ta yadda suke jingina wa allah sifofi na tawaya da kuma cikin haƙƙin bayi na allah subhanahu wata'ala ta yadda suke cin dukiyoyinsu ba da haƙƙi ba sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa qur'ani sauƙaƙƙe ne daga Allah subhanahu wataala kamar yadda yace wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al sannan kuma mun cewa Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka a sama yana mai daidaita akan al'arshinsa tunda an ce abinda aka saukar daga Allah ubangijinka zuwa gare ka to kaga ba a kiran abinda aka saukar sai abin da ya zanto mai daga sama zuwa ƙasa kuma an ce daga wajen Allah ubangijinka wannan sai yake nuni mai sai yake nuni akan dokakuwar Allah a sama ya daidaita akan al'ashisa da ya daidaita dace da shi kamar da yake cewa ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumarun mala'iku suna jin tsoron Allah ubangijinsu wanda yake saman suna aikata abin da ake umartar su yace wa huwal Kahiru, foka ibadi wa huwal hakimul khabir Allah ne mai rinjaye kuma yana saman bayinsa subhanahu wataala an gane domin fahimci haka cikin wannan ayar. sannan kuma a wannan ayar mun fahimci cewa ƙura'ani zancen Allah zancen Allah ne ba wai halitta ba tunda da aka ce abinda aka saukar daga Allah ubangijinka kaga wannan sai yake duniya kan me eh, Qur'ani kenan daban ko me Allah din ma shi ma daban subhanahu wataala an gane to tunda Qur'anin daban Allah daban daga Allah ya zo to wanda sai yake hukunta cewa ƙur'anin zance ne na Allah inda halitta ce to haka da sai a ga mai abin halittar gashi amma sai zama na wani abu ne wanda ake karanta shi shi yasa aka ce masa mai alƙur'an saboda ana karanta shi a shi kaga zance ne kenan na Allah da ya saukar zuwa gawa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta hanyar mala'ika jibirin alaihi salam sabanin yan bidiya irin su al-jahamiyya nabiya jaham bin safwan da suke ganin a Qur'an makhluq halitta ne wannan harka ce ta bata Qur'ani kalamullah kai dukkanin wasu littafai ma da Allah ya saukar ba Qur'ani ba to su ma zantukan Allah ne kamar yadda Allah ce cewa da manzon sallam wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana dhalika bi annahum qaumun la ya ce a fatatamuna an uminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalaman lahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma akaluhu wa hum ya'lamun kamar da littafin at-taurah nuni kan cewa dukkan littafan da Allah ya saukar kan manzanninsa maganganunsa ne ba wai halitta bace kuma ga hadisin Jami bin Abdullah wanda yake cikin sahihi Muslim muna karanta cewa fa inna asdaqal hadisi kalamullah ɗaya daga cikin ruwayoyi na hadisin mafi gaskiyar zance kalamullah zancen Allah kaga batu ake kan mai kanshi alkur'ani mai girma sannan kuma fahimta a wannan aya tabbatar da kaɗaitacciyar keɓantacciyar rububiya dangane da annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'arihi wasallam da Allah ce ma unzila ilaika min rabbika daga Allah ubangijinka wannan ar-rububiyatul khassa ce keɓantacciya domin ar-rububiyya ta kasu kasu bi akwai ar-rububiyatul amma akwai arubiyatul khassa idan aka ce arrubiyatul amma wato ainihin zantowar Allah ubangiji na dukkanin halittu gaba daya dukkanin halittu da musulmansu da kafiransu suna karkashin mai kulawa da zartarwa da tsarawa ta Allah subhanahu wataala kamar da ce alhamdulillahi rabbil alamin kaga godiya ta kunshi yabo da girmamawa ta tafi ga Allah ubangijin halittu ubangijin halittu kaga wannan ya game me kowa da kowa to akwai ar-rububiyyatul khassa wato ainihin ah, zantowar Allah ubangiji gare ka ta fuskar me keɓance ka da kulawarsa da kariyarsa da kusantar da kai gare shi da kuma ɗaukaka darajarka da ƙaunarsa gare ka to ita ake nufi a nan kamar yadda mutanen fir'auna a sahara da suka gaskiya ta bayyana suka ce mai ƙalu amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin halittu gaba daya kaga wannan a rububiyatul amma sai suka ce rabbi musa wa harun ubangijin kuma annabi Musa da Harun wannan ar-rubiyatul khassa to da aka min rabbika wannan nuni game da wato ainihin keɓantacciyar rububiya daga yana da shi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan kuma mun fahimci a cewa yahudawa ba za su gushe ba cikin mai ƙin junansu da adawa da juna da fada da juna a sakamakon abin da suke kai na kafirci shi ne kamar yadda arrazi yake fada cikin mafatihul ba yake cewa yahudawa da suka bijirewa gaskiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya zo da ita ba komi ya bayi zuwa ga sabuwar haka ba face hassada da san girma da san matsayi to wannan cutar da take tare da su sai zanto kuma a junansu ma sai ta haifar musu da ƙin yadda da juna ɗin saboda mai kowa da mai yana da ra'ayinsa yana da abin da ya tafi a kai don haka so yake kowa ya zo ya bi wannan abin da ya tafi a kai ne na san zuciya ya zanto ya shugabanci mutane ya jagoranci mutane to dukkan wanda bai bi shi kan wannan ba sai zan mai abokin adawarsa abokin kiyayyarsa to shi ma kuma wannan din shi ma haka shi ma wancan din shi ma haka yace to da haka suka zanto makiyan junansu masu adawa da juna saboda wannan cuta din ta hassada da kuma cuta ta fifita ra'ayin kai akan ra'ayin da yake ba wannan ba ah, mun fahimta kuma cikin wannan aya cewa wannan adawar ba za ta gushe ba har izuwa mai ranar alkiyama domin Allah ya kama su da cikakken laifi da cikakkiyar hujja sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa yahudawa ba za su gushe ba suna ta shirya makirci da ƙoƙarin jefa musulmai cikin bala'i da haifar musu da matsala ba za su gushe ba cikin haka to amma duk yayin da suka yi kuma Allah zai me zai rusa wannan al'amarin nasu su ci gaba da zama kaskantattu ababen kaskantarwa mutukar musulman suna kan gaskiya suna bisa turba ta alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisa fahimtar magabata na kware ba za su gushe ba cikin haka duk wani abin da ya shafi yaƙi-yaƙin duniya su ne kan gaba su suke haddasa domin ba sa son zaman lafiya sannan kuma ah, mun fahimta a wannan aya ah, tabbatar da ayyuka na zaɓi ga Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah yana da zaɓi cikin ayyukansa in ya ga dama yau yi kaza in ya ga dama gobe gobe ya yi kaza an gane ah, nuna me maimaituwar ayyuka na shi Allah subhanahu wa ta'ala saɓanin aljihamiyya da yan bidiyar da suka mara musu baya kan cewa ayyukan Allah gaba da daman tabbatattu ne babu wani aikin da yake faro kamar da shi Allah ɗin yake daman haka to haka ayyukan suke to a wannan ayar kaga mun fahimci raddi kan maganarsu domin Allah ce da da suka kunna wuta wuta domin yaƙi sai Allah ya yi mai ya kashe ta kaga wannan mai nuni akan mai sabuntakar ayyuka ta ɓangaren shiwa Allah subhanahu wa ta'ala tunda za su kunna wutar yau Allah ya yi mai kashe ta gobe su kunna Allah ya yi mai ya ƙara kashe ta kaga wannan mai ayyukan Allah suna mai suna mai mai tuwa kenan subhanahu wa ta'ala ah, sannan kuma ah, mun fahimta a wannan aya cewa yahudawa suna son barna ta yadu cikin al'umma mutane ne masu son barna ta yadu cikin al'umma da haka suke ta kai kawo wajen mai wanzar da barna cikin al'umma idan aka ce barna ya shahu mai wato ainihin ayyukan sabo da kuma lalata dukkan abin da yake mai amfani ga al'umma shi ma wannan mai barna ne domin shi ma kansa ai sabo ne tunda Allah ya hana haka yayin da aka yi kaga an yi mai an saba wa Allah subhanahu Shi shine zaharar fasari fil barri wal bima kasabar aidin nasi li yudhikahum ba'd alladhi ya'amilu la'allahum yarji'un an gane zaharar fasadu musiba da lalacewar al'amura ya bayyana a sararin ƙasa da kuma cikin kogi saboda abin da hannuwan mutane suka aikata domin Allah ya ɗanɗana musu shashin abu da suka aikata na mummunan aiki ko sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar biyayya gare shi ba saba musu ba sai Allah ce shashi domin nuna cikar rahamarsa da jin kansa ga bayi nuni akan cewa ba wai diya da ba waye laifi ba Allah yake mike kama shi a Allah yakan yi afuwa wa ba saba kumin musibatin fa bima kasabat aydikum wa afu an kasir shi yasa ce walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma walau yu'akhidhu Allahu lahun nasa bima kasabu ma taraka 'ala wahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma da Allah yana damkar mutane a sababin zaluncinsu da babu wani abin halitta da zai zanto yayi sauran abin kasa da Allah ya halakar da kowa da kowa to shi yasa ce li yudhikahum ladi ya aminu domin ya dandana musu shashin abin da suka aikata na mummunan aiki sai ya zanto al'amura su lalace yi ta ganin bala'o'i da masifa arzikin da yake cikin ruwa sai a rasa shi kifin ma aje a rasa dukkan wani abu da ake samu daga cikin ruwa sai zanto ya zama mai matsala ko kuma a same shi na dauke da wata cuta wadda in ka ci sai ya fama da matsala a sakamakon mai zunuban mutane saboda haka alfasadu a nan ana nufin mai musiba da lalacewa al'amura ba wai kamar yadda ake fassarawa ba cewa abin nan fasadi ya bayyana e, a sarari da cikin ruwa abin da ake nufi ai musiba ta bayyana a sababin mai fasadin mutane e, kamar yadda jamalin jinin ya yi nuni zuwa ga haka cikin mahasin ta'awil nasa rahimahullah sannan kuma a wannan aya mun fahimci tabbatar da sifa ta so ga Allah subhanahu wata'ala da ya ce Allah ba ya son masu barna ashe ka game yana so ɗin kenan shi yasa ya ce ba ya son me masu barna wannan kuma sai muka fahimci cewa masu gyara ba Allah yana son su an gane ba sai muka fahimci cewa kenan idan aka tabbatar da sifa ga wani abu an gane to kenan zai zama na sabanin ita wannan sifa din yana tabbata ga abin da yake kishiyar wannan abu mun fahimci wannan cikin wannan ayar da Allah ce Allah baya san masu barna suwa kishe masu barna masu gyara to kenan su Allah yana son su an gane shi yasa ya ce wa makana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun Allah bai halakar da mutane mutuka suna masu gyara suna masu gyara suna masu tsayuwa kan gyara al'umma da daidaita al'amura da tafiyar da komi bisa daidai to da haka Allah yake son su yake kaunarsu soyayya ga Allah subhanahu wata'ala wani lokaci akan jingina soyayya zuwa ga aiki an gane a jingina soyayya zuwa ga aiki an gane kamar yadda ya tabbata hadisin abdullah bin mas'ud wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa wani aiki da cikin ayyuka wanda yake mafi soyuwa zuwa ga Allah a wata ruwa mafi falala zuwa ga Allah sai manzon Allah ce yin sallah akan lokacinta ruwaya cikin jami'u tirmizi da mustadrak na abu abdullahi Alhakim hakim an yin sallah a farkon lokacinta sannan da kyautata wa iyaye da kuma yin jihadi gwagwarmaya cikin ya barkin Allah subhanahu wataala kaga nan sai aka jingina soyayyar Allah zuwa ga zuwa ga aiki to wani lokaci kuma aka jingina soyayya zuwa ga wuri al-makan kamar hadisin da ya tabbata cikin sahihi muslim manzala ce mafi soyuwar wurare garuruka su ne masallatai a gane? kaga na an jigina soyayya Allah zuwa game zuwa ga wuri wanda shine masallaci wani lokaci kuma akan jigina soyayyar Allah ɗin su ba hana wuta zuwa ga lokaci azzaman mun samu al'amal al-makan lokaci lokaci kuma kamar hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wanda yana cikin sahih al-bukhari da manzon Allah cewa babu wani aikin kirki da bawa zai aikata wanda yake mafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sama da waɗannan kwanuka guda goma su ne al'ashirul awa'il min zulhijja goma farko na watan mai zulhijja kaga wannan lokaci ne a nan kaga sai aka jingina soyayya zuwa ga lokaci wani lokaci kuma a jingina soyayya din zuwa ga wato shi al'amil mai yin aiki ne kamar hadisin sa'ad bin abi waqas wanda yake cikin sahih muslim manzo Allah ke cewa inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi Eh, Allah yakan san bawa mai tsoronsa abin nufi mai kiyaye dokokinsa abin da ya ce ya yi na yi abin da ya ce ya bari yana bari kuma mai wadatuwa da abin da Allah ya bashi da yanayin da ya samu kansa yakan wadata da wannan yanayi sannan alkhafi mai kuma kokarin boye kansa an gane ta yadda baya bayyana da kansa cikin abubuwa na fitintunu eh, da sauransu Eh, ayyukansa na alkhairi yana kokarin boyewa da shi kansa gaba daya kaga ana an da soyayya zuwa ga me zuwa ga wato ainihin eh, aiki ne to shine eh, ainihin wallahu la yuhibbul mufsidin Allah baya san wato ainihin masu barna anan kuma sai muka fahimci illar da ta sababa. ya zanto Allah subhanahu wataala baya sun su baya kaunar su ba wai dan zanto wasu yahudawa ba a'a saboda wannan abin da suke yi na barna to da haka shi mutum bai fita daga matakai hudu duk inda mutum yake bai fita daga matakai hudu imma ya zanto gyararren mutum mai gyara ah, salihun muslihun shi a karan kansa gyararre da kuma yana yin gyara da wanda shi ne mafi falala mafi daraja ko kuma ya zanto salihun shi a karan kansa gyararre ne yana kokarin kiyaye al'amura amma kuma baya kiran wasu baya ƙoƙarin gyara wasu al'amura To wannan akwai ta waya tare da shi ko kuma ya zanto fasit mai ainihin barna da shi a karan kansa shi a karan kansa yana aikata barna ba mutumin kirki ba ne ko kuma ya zanto bangare na hudu kenan fasidun mufsidun shi karan kansa lalatacce ne sannan kuma mufsidin yana haifar da barna din kuma cikin al'umma yana jawo barna duk da yake bayan da za a yi dama a samu fasid face sai ya zanto mufsid domin wannan barnar da zai aikata ai ba shi kada za su shafa ba an gane ba za ta shafu me society da yake zaune a ciki to da haka kowane bawa zaman lafiya gare shi shine zanto mai kokarin kawo gyara cikin al'umma shi yasa Allah ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadda da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minan muhsinin kada ku yi barna a bayan ƙasa bayan gyaranta a ku zanto masu gyara ku zanto masu ƙoƙarin daidaita al'amura wannan ne ah, sai Allah ya biyo baya kuma da bayyana musu hanyar mafita cewa dukkan wannan abin da ya faru gare su ba wai kiyayya ba ce a'a su suka jawo haka sababin mummunan aikinsu ne ya bayi zuwa ga Allah ya sakan ya musu da ababe inda za su zanto mutanen kirki su zanto na Allah to kuma da ga abin da Allah zai musu saɓanin wancan abin da ya musu an gane shi ayoyin da ya karanta wanda za a ji tafsirinsu a gobe tunda lokaci yayi za su mana bayani wa bihazal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala على wa ala alihi آله والصحبه أجمعين أما بعد duk lokacin da ya shiga ya daidai hmm. domin kowanne akwai dalili a kai kowanne akwai dalili a kai kowanne daga ciki akwai hadisi a kansa cikin sayi bukari eh, da haka sai dai kawai maganar wanne ne ya fi to wannan shi ne duk lokacin da ka shiga daidai ne babu matsala akwai uh, a doktor khalid yana da fikihul itikaf ina da littafi ne ya tattauna masail kan wannan ga irin su al-insaf wannan shine wallahu a'lam ai mutukar eh, a kowane yanayi yake alwalas tawarwa shi su taɓa ɓace ai babatin jira kuma yana halin sujuda ne ko yana halin ruku'u ko yana halin tsayuwa ko yana halin dagowa daga ruku'u mutukar alwalas tawarwa to magana ta riga ta kare kawai sai ya fita sai ya jawo wani ya ci gaba da mutane sallah eh wannan ne. wallahu a'lam Thank you. to ai wannan matsala ce ta yarjejeniya tsakaninsu idan ragowar sun gamsu sun yadda sun ce sun bari magana ta riga ta kare in kuma a'a su ba su yadda ba ba su gamsu ba don na kaga ba matsala ba ce ta fatowa matsala ce ta hukunci sai samu alkali eh wannan shine kuna mace tsakanin matsalatul fatawa da kuma matsalatul qada an gane ya kamata kuna mace wannan Eh, akwai alkali akwai almufti akwai alkali mai zartar da hukunci kuma akwai mai yin fatawa saboda haka idan ya zama na yan uwan sun yadda sun rasayar da su cewa eh mun yadda saboda haka wannan ya zama mallakar to fatawa shine yayi daidai babu wata matsala idan kuma suka ce a'a ba su yadda ba lalle suna buƙatar gadar su to wannan kuma matsala ce ta hukunci sai a je wajen alkali wannan shine wallahu a'lam abinda ake bukata game da itikafi kawai shine niyya eh ka kudurta niyyar zaka shiga itikafi don mun ibada eh, idan ka shiga kuma ba fita sai inda wata bukata mai karfi da ta bayi zuwa ga sai ka fita to wannan babu lafi zaka iya fita sannan kuma idan kana itikafi zaka tuni da karatun qur'ani abbatun Allah salati ga annabi da na filfili da sauran ayyuka na alkhairi ba wai surutu ba ko labarai ko wasu abubuwa masu kama da wannan sannan ko mai itikafi za ka yi wanka ka taji gashin kanka a yanke ma farce kama shafa turare an gane duk babu komi wannan kawai su ne wallahu alam shi kenan to masha Allah to subhanakallahumma duka nasqutu ilayk wa sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillahi rabbil alamin